الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum ina yi wa malam fatan Allah ya ƙara mushi lafiya da kariya tambayar ita ce kamar haka shin idan mutum yana karatun alkur'ani a cikin masallaci sai ladan ya fara kiran sallah zai ci gaba da karatun Kur'ani shi ne koko zai dinga maimaita abin da ladan eh, eh, mai kiran sallah yake faɗa ne. Allah saka da alkhairi. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mai tambaya na cewa idan mutum na cikin karatun alkur'ani sai aka soma kiran sallah zai ci gaba da karatun ne ko zai dakatar da karatun ya bi mai kiran sallah a ah, da farko dai babu abin da yake gaba da maganar Allah babu wani zance a duniya wanda yake gaba da alkur'ani mai girma alkur'ani na sama da komai amma kuma komai da lokacinsa a lokacin da ake kiran sallah ba lokacin alkur'ani ba lokacin a amsa addu'a ne kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idza azzana almu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu idan mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗi Eh, saboda haka tunda akwai addu'o'i da ake hana kiran sallah to mutum ya dakatar da karatun alkur'ani daidai wannan lokaci ya gama bin eh, kiran sallah har zuwa karshe har addu'ar karshe daga nan sai ya dawo sai ya ci gaba da karatun alkur'ani na'am na'am tambaya ta biyu yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya tare da alaran man shi Eh, malam tambayar ita ce menene hukuncin mai azumin da ya manta ya ci abinci ai wannan mun dade muna bayani ah, idan mutum yana azumi sai ya matuwa sai ya ci abinci ko ya sha ruwa to azumin sun azumin sa Mata mantuwa ne hadisi ne na mai sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya yi mantuwa ya ci abinci ko ya sha ruwa to ya cika azumarsa kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa رفع عن wa الخطأ والنسيان وما استكره عليه an ɗaga al'umma ta alkalamin kuskure da suka yi ko kuma mantuwa da suka yi ko kuma abin da aka tilasta su Allah madaukin sarki mai na cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah ya ce fa'altu fa'altu saboda haka laifin da kai a bisa kuskure ba a kama karshe sai mutum ya ci gaba da azuminsa wallahu a'lam الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمة مأذون أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدد واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها كثير وهم فيها لا يسمعون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 bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama da shekara 1447 Allah ya haɗa mu wannan masallaci mai tarin albarka masjidul ansar da ke unguwar garin jos domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba Allah ka dafa mana mun kammala bada kisoshin annabawa da suke cikin wannan sura ƙarshen kissar da aka bayar to an bayar da kissar mahaifiya daga cikin wani daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala da ake kiranta Maryamul Azra ita din ma kissar ta cikin alkur'ani mai girma mai ban mamaki ne kuma akwai abubuwan izina da yawa kuma akwai ikon Allah mai yawa a ciki kamar yadda ɗan da ta haifa annabi isa alaihi salam shi ma akwai abin mamaki cikin rayuwarsa da haihuwarsa da abubuwan izina da ya kamata a ce mun ɗauki darasi Allah madaukin sarki sai ya ce wallafi ahsanat farjaha na'am والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والذي أحصنت فرجها ita وجهت wacce فرجتها tsare farjinta daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala tunan ana nuna falalar mace da zanto tana da kunya tana da kamewa don mace mai duk mace musulma momina kamace ta ta yi koyi da sayyida maryam alaihi salam dan haka ta rayu wata taɓa sanin wani adalci ba har zuwa lokacin aurenta kuma har zuwa lokacin haihuwarta Allah ya ce wallafi ahsanat farja ita kuma wacce ta tsare farjinta daga barin haram malamai sun ittifaki cewa ita ce maryam al-azra kamar yadda ayar suratul tahrim ta bayyana ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين سنن يا fito karara الله suratul tahrim anan sunan bai fito ba wallahi wacce ta tsare farjinta a suratul tahrim za ka ce wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha ita ce maryama yar imrana wacce ta tsare farjinta ba za mu ci gaba da fassarar sauran ayar ba saboda akwai irin ta anan fa nafakhna fiha min ruhina a can fa nafakhna fihi min ruhina amma insha Allah za mu kai ga wannan guri insha Allah ta'ala wallati ahsanat farjaha ita ce nana maryam alaihi assalam to wannan matar Allah madaukakin sarki ya mana hirar ta gurare guda uku cikin alqur'ani da girma akwai labarin ta cikin suratu ali imran akwai labarin ta cikin suratu maryam akwai kuma labarin ta a cikin suratul anbiya na hudu akwai labarin ta cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki ya yaba mata yace يا مريم إن الله اصطفيت نعم وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وقهرك إن الله اصطفاك وقهرك واصطفاك على أنفاء العالمين wa isqalatil mala'ikatu ka tuna lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna Allah astafaki lalle shi Allah madaukin sarki ya tsarkake ki ya zaɓe ki wa ki ya tsarkake ki wa astafaki ala nisa'i al'alami kuma ya zaɓe ki ya fifita ki dukkan matan duniya maryam al'azra tana da wannan fifiko a nan duniya cewar tana da fifiko akan matan duniya baki daya akwai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yake gaskata wannan riwayar bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamula min ar-rijal al-kathir ولم يكمل من النساء إلا مريم imran wa asiya امرأة فرعون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin maza da yawa sun cika amma daga mata babu waɗanda suka cika face sai mutum biyu mutum na farko Maryam ɗar Imran cikakkiyar mace ce ko san cewa manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufanta mata yace na kasatu aqli wadi suna da tawaya a cikin addinin su da kwakwalwarsu da tunaninsu amma wa'annan matan ba su cikin su da Maryam ibnata Imran da kuma Asiya matar Fir'auna ita ce wacce ta ce rabbi ibn li indaka baitan fil janna ita ma tana da tarihi mai ban mamaki da ita mu'mina ce kuma tana tare da Fir'auna kuma ga yadda Fir'auna yake za mu mutane daga karshe ita ɗan ma an kama ta tana gidan Fir'auna ta haƙura dan ta ni annabi Musa alaihi salam ta haƙura ta zauna a gidan amma lokacin da aka zo aka gane aka fahimce ta cewar mumina ce sai aka ɗaɗɗaure ta fir'auna ya sa aka haura sama da ƙatoton dutse za a saki mata a ka a kashe ta to an saki dutsen kafin dutsen ya iso gurinta sai Allah ya amshi ranta saboda haka ba ta ji zafin wato ainihin faduwar wannan dutsen ba a lokacin ne تجي رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم to anan Allah madaukakin sarki ya yaba mata cewar Allah ya fifita ta akan dukkan matan duniya baki daya a wani hadisi cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi Sallama yana cewa خير نساء العالمين أربعة مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسيا امرأة فرعون امرأة فرعون أنزل صلى الله عليه وسلم هيك تشوى في يوم تنزونيا بعد جبايا ما تنفضوني ده مريم ابنة عمران لكما خديجة ما ترمى الله sallallahu alaihi wasallam Binta Khuwailid da kuma Fatima Binta Muhammad da kuma Asiya imra'atu Fir'aun wannan matar Maryam alaiha salam tana da tarihi mai ban mamaki lokacin haihuwarta domin ita tana da mahaifiya sunanta Hinna sunanta Hinna kuma tana da mahaifi sunansa a imran hinna matar a imran wannan matar asali Allah ya jarabce ta ba ta haihuwa dan da ita da matar annabi zakariya alaihi salam da muka bayar da labarinta a yadda ɗan uwan juna ne a gina ɗaya su yadda matar annabi zakariya alaihi salam ba ta taba haihuwa ba ita ma hinnatu matar ibrana ba ta taba haihuwa ba amma zuwa wani lokaci sai ta fara sha'awar ah. kuma ba don komai ba tana son ɗa wanda zai ji jihadi ita damuwar ke ɗa da zai ji haifi a musulunci daga nan sai ta shiga yawan ibada tana shiga halwa tana yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala شيء الله سبحانه وتعالى يبادر العبادة وإذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Tana cikin wannan addu'a da yawaita ibada kwatsam ce Allah ya ba ta juna biyu ta samu ciki daga mijinta imra sai ta yi farin ciki sai wa Allah godiya har ma sai ta wa Allah bakance take cewa rabbi ya mahalicci na inni nazartu laka ma fi batni muharrara lalle na yi maka bakancin abin da yake cikin ciki na ya zanto ƴantacce ma'ana ɗa ne wanda ba ruwan kowa da shi naka ne kawai Allah ya shiga masallaci ya yi kuma masallaci ya yi sharar masallaci ya wanke masallaci ya yi komai a masallaci jihadin kenan a lokacin wato a lokacin abinda suke ji da shi shi ne yawan ibada babban jihadi a wannan lokacin shi ne yawan ibada sai wa wannan Allah wannan alkawari amma fa tana zaton dan fa namiji saboda namiji ne zai zauna masallaci ba masallaci ko tace fa taqabbal minni ya Allah ka karba daga gare ni innaka antas wani ali lalle ya Allah kai ne mai sauraron addu'a kuma kai ne masu ana nan ana nan sai ta zo ta haihu فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها يا عند يا عند تزور تحيفيش وتحيفيتا قالت سيدتي ربي اني وضعتها انثى يا الله نهي في امتي ga batun haihuwar ɗan namiji da mace da kuma yadda mutane suke shi'uri ba yau aka so ba ba tun da da kowa ya fi son namiji kowa ya fi son a wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir kuma abin shi ke tafiya har yanzu kowa kuma yanzu wai sharrin duk mutumin da aka haifar mai mace wai sai ya rika kokarin zai dora laifin kan mata wannan kuma abin mamaki ne ita kuma ina ruwanta da bakin haihuwar mace ita kamar kamfani su ne kawai abin da ka fasa shi ne suke ajiyewa ko kai ne mai wannan ya mace nan kai ka kawo kuma aka fitar maka da shi a gane ko to saboda haka ba laifin mata ba ne. shi ma namijin ba laifin shi ba wallahi tallahi aikin Allah kakab duniya babu wanda yake da hannu batun 'da namiji ko 'ya mace ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima ya tala maka mata in ya ga dama ya tala maka maza in ya ga dama ya sarka maka in ya ga dama ya hana ka in ya ga dama jiya jiya asadu sunna ya mana wannan bayani saboda haka wannan aikin Allah ne ba aikin mutum ba Mata ta farko uwar gidana lokacin da aka yi aurenta ya ta farko su ta zanto mace ba a yi surutu da yawa ba da za ta haihu ya ta biyu duka an zuba ido family kenan fa musamman mu mutanen mu can haka suke family sai ki ga su shigo da yawa da za ta haihu na biyu ita mamaci sai aka fara magana to ta farko mace ta biyu mace malam ba za ka yi tana ba makwa. wai tunanin fa wai shi ne ka nemi wata to in ka kawo watan fa ta ci gaba da haifar maka fatan fa tun da ba ruwanka ciki mm. ana cikin wannan yanayi ta uku ma wallahi ba ci ni ina farin ciki da abubuwa na wallahi farin ciki sosai kuma ka san wani abu wallahi sallahi wani lokaci ya'ya mata ka fi samun zaman lafiya da su da fata gida gida ya zauna lafiya ba hayaniya ba surutu mazan nan banda cikin abinci malam mata ka aurar da suka huta amma ka aure na jiki malam ya zauna a gidanka yi ta ci yayi ta ci da ki tafiya wani ikon Allah ba ɗaga ne? wani ikon Allah wallahi tallahi da suka zo lokacin mun samu ziyara daga gida da sauransu har ma yi ta haɓa a wannan ya yi wa kaza kaza surutan ne masu dame karshe wallahi da ta dinka daga wannan ta uku ɗan, da ta dinka zuba maza kuma ba da kai tun daga wannan lokacin ba ta ƙara haihuwar mace ba abin yana hannun Allah baya hannun kowa Ka zuba da haka kowa ya kwantar da hankalinsa in kana da mata mai haihuwar mata mana ta zuba maka goma ka ce alhamdulillah kuma ga hadithin manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya sani wallahi kun ji rantsuwa musulmi ko wallahi ne na fi son haihuwar mace manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu ko uku ya tsaya ya tarbiyyantar da su da kyau tarbiyya ta musulunci ya aurar da su gidajen auren su ba matsala za su zama mishi kariya daga wutar gobe kiyama dan Allah akwai wanda baya so wannan to Allah ya ba ku ɗaya mata. Falama wa ba a ta, lokacin da ta haifi ƙyar, ƙalar sai ta ce, "Rabbi inne wa ba a tura unsa, sai ta ce, "Ya Allah lallai na haifi ƙyar mace, Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at kuma shi Allah shi da mafi sanin abin da ta haifa kafin ta haifa Allah ya san me za ta haifa wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha haka ne ko wa inni sammaytuha maryama kuma lalle ni na sa mata suna maryama wannan yana nuna cewa kana haihuwan yaron yanzu nan zaka iya sa suna yanzu sharu man qablana ne kuma bai karo da ainihin sharu annabi Muhammad shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni sammaytuha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ya Allah ina neman kariyarka gare ta da zuriyarta daga shaytan jefansu daga wannan lokacin sayyida maryam alaiha salam ta cika ba da addu'a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan yaro ko kuma wannan yarinya wannan yana nuna cewa mana tarbiyyar yaro ko tarbiyyar mace mana tun daga tun kafin kai aure har ma zuwa lokacin da ɗan yake ciki har zuwa lokacin da ka haihu kai har zuwa lokacin da za ka kwanta da matarka har zuwa lokacin da za ka haihu sai da maryam alaihi salam ta kasance tana addu'a Allah ya ba ta da haka ne ko Allah ya ba ta juna biyu ta ci gaba da addu'a Allah ya sanya wato wannan ɗan ɗane na gari wanda zai shi haɗi su bai a lokacin da ta haife ta daga cewa mace ce ta nemi kariya daga Allah wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ya jefa hawa rabbuha فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah ce fa taqabbala rabbuha bi qabulin hasan sai Allah madaukakin sarki a shi addu'ar ta ya karbe ta karba mai kyau wa ambataha da batan hasana ya yabanyantar da ita yaban yabanyantarwa mai kyau wa kafala ha zakariya ko wa kafala ha zakariya kuma annabi zakariya alaihi salam mijin yar uwarta shine wanda ya ɗauki nauyin kafalar ta shayar da ita wasu abin da ya faru jama'a a lokacin da hinna ta haifi maryam alaihi salam sai ta ɗauke ta ta kai ta masallaci kamar yadda ta yi alƙawari wa Allah wannan ɗan kamar ba na ta bane ko wannan 'yar ba kamar ba ta ta bace saboda haka ta kai ta masallaci domin neman masu reno renon kuma cikin masallaci to da aka kai ta kun san wani abin da ya faru wallahi sallahi masu ibada cikin masallacin suna da yawa wato kokawa suka rin yi wane ne zai dauki nauyin renonta wasu malaman tafsiri sun ce sun kawo mutum shida kowa na cewa shi ne zai daidaita. ta kika na daga ƙarshe za ka ci a zo a yi ƙura don mutumin da yake da rabo shi ne wanda zai rubuta Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladayhim إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله يما مغانا ده منذ صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك دواء أن تاريخ النباوة تاريخ سيدة مريم دواء أن بكدا يرجع إلا بارن غيب لبكي مكة واحد سبنا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم كي باكا تاريخ lokacin da aka haifi maryam lokacin da aka ce ana neman mai rinunta lokacin da ake wannan wato musabaka ake wannan gasa domin gane <clears throat> wane ne zai ɗauki na wani rinunta abinda suka yi sai aka jira shi kowa da alƙalaminsa <clears throat> kowa da alƙalaminsa a hannunsa aka ce kowa ya yi jifa da alƙalaminsa ta cikin wannan rafi duk wanda alkalamin sa ya nufi a ciki su ba zai ɗauki da wani ɗaure ta ba duk wanda alkalamin sa ya zauna safiya alaihi salam shi ya ɗauki nauyin renon maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam shi da aka ce wa kafala wa kafala ha zakariya sai annabi zakariya alaihi salam ya ɗauki nauyin renonta كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدها wajada inda ha? Risma. duk lokacin da ya shiga masallaci da wannan kula da lamarinsa ko don ibada sai ya tarar cewa tana tare da arziki daga sama daga aljanna mai wannan bayanin ya shi an na laki hada sai sai da ita da ina kika samu wannan su huwa min indillah inna Allah ya rasu kuma ya sha, da sa. ta ce wannan daga Allah ne daga aljanna mala'iku suke kawo min abincin nan Allah na arzika wanda ya ga dama ba tare da kayyadewa ba to sayyida maryam ta kasance tana wannan ibada cikin masallaci kullum tana masallaci tana ibada ga shi kuwa ba namiji ba amma ta ci gaba da wannan zaman masallacin da ibada da kula da masallaci har ta zo ta girma da ta girma wata rana ita kaɗai ce a cikin masallaci kofofi a kulle windina a kulle kawai sai ga ƙarar wani mutum a bayanta sai ta tsorata tana ita kuma yanzu a nan labarinta ne yadda ta yi cikin annabi isa alaihi salam ta haife shi labarin kuma ya zo cikakke cikin surar maryam malam Allah ya ce wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi maryam in jabadat min ahliha makanan sharqiyya Allah ya ce wazkur fil kitabi maryam ka ambaci sayyida maryam cikin littafin alqur'ani mai girma idan tabazat min ahliha lokacin da ta nisanci mutanenta ta koma rayuwa cikin masallaci makanan sharqiyya ta koma wani guri gabashin wannan masallacin tana zaune tana ibada نعم فاتخذت اتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Allah ya ce fattakhazat min dunihim hijaban a wannan lokacin ne ta sanya shamaki tsakaninta da mutanen da baki da babu mai ganinta ita kuma ba ta ganin kowa daga ita sai Allah daga ita sai ibada kawai wato wani lokaci jama'a wallahi idan mutum ya yi tafarruɓe domin bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa ne mamaki da yawa za su faru kuma shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin ya fara samun wahayi ai sai da ya yi ai ko yakan je gado hira yayi wata guda yana bautata Allah subhanahu wa ta'ala daga nan ne Allah ya kawo masa wahayi malaika jibril alaihi salam ya fara zuwa masa da wahayi wannan kuma bayanuna ya nuna cewa kai ma yanzu kana son ka zama annabi ka samu ni ko ka zauna ba abin da muke cewa ba annabci ba kokarin mutum bane ba yawan ibada bane a'a baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة بل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء دل الله واهب wannan yadda Allah ya so wanda Allah ya so shi ke bawa Allahu a'lamu haisu ya ga abu risalata kuma kofar annabci ba yadda malam asadu suna ya ce shiya ai an rage ko idan ka ce to zo za ka yi kokari a buɗe to kaga kana ta addanci ce ko ka mai samu dace ba ta haza tsakanin ta da ta ya tafaro ki kawai don ta. Allah ke sa arsal na ilai haro sai muka tura mata da ruhin a wannan surar sai Allah yake fadafakna fiha min ruhina a can cikin suratul tahrim sai Allah madaukakin sarki yace wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina duka Allah madaukakin sarki yana cewa sai muka hura mata daga cikin ruhin sai muka hura mata a sai muka hura mata sai muka tura mata ruhin sai muka aika mata ruhin to malaman sun ce abin da ake nufi da ruhi nan shi ne mala'ika jibril alaihi salam dan Allah madaukin sarki ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min mundirin insanin arabi kenan shi ne ruhi fa arsalna ilaiha ruhana sai muka tura ruhin mu zuwa gare ta shi ne mala'ika jibril alaihi salam lokacin da ta kadaitu tana ibadan nan cikin wannan masallacin muka ce winduna a kulle kofofi a kulle kawai sai ta ji motsi a bayanta tana wegawa sai ga mutum Allah ke fatamassala laha basharan sawiya shi mala'ika jibrilu alaihi salatu su yi cikin siffar mutum cikakke shi da basharun sawi sai zo cikin siffar mutum cikakke ban babu yadda za ka gane cewa wannan mala'ika kuma me yasa ya zo a siffar mutum ba mala'ika ba na isa maryam alaihi salam ba za ta iya jurewa kallon mala'ika ba mutuwa ba za ta kai yanzu kai saka ka ga mala'ika sai da ranar mutuwa kuma duka sai mun gani wallahi tallahi kowa sai ya gani idan ka ga mala'ika ka sun saka takani <laughs> ranar barin duniya kenan kai ina lillahi Allah karfa mana shi yanzu wannan masifar tana nan a gaban mu dukkan mu sai Allah yake yau ma raunar mala'ikata la bushra yau ma idin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura ai babu wanda yake so ya ga mala'ika sahabban manzala sallallahu yawanci mala'ika jibrilu in yazo zai zo da asifar mutum ittala alaina rajulun shadidu bayad kiya shadidu sawad sha'ar shar la yura alayhi athar safar wa la ya'rifuhu illa ahad karshe sai aka ce innama huwa jibrilu atakum yu'allimukum dinakum malaika jibril ne amma ya zo a cikin mutum saboda ne sahabbai ba za su yi akalli shi ba shi kanshi manzala sallallahu alaihi wasallam yana manzo Allah so biyu kadai ya ganshi a rayuwa a hakika ne siffarsa na farko lokacin da yake gado Hira yace ra'aituhu wa lahu 600 janah saddan ufuq na ganshi iya da fukafukai guda shida, ya ma mai sama ba daya manzon Allah baya ganin wannan sama abin da yake gani kawai shi ne malaika ماشي يرونا كنا بينا سبيلوني سبيلوني قال الله أحمد قال صلى الله عليه وسلم نبي شن عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى ما زاغ البصر وطغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يوم جمال من مصر إيه عبد الله بن عباس إذا تكن صحابين sun ce mala'ika jibril ya gani ba Allah ba saboda akwai qaba kausai if adna ah, aka ne ko fa kana qaba qausai aw adna fa au har zuwa inda aka ce fa ha ila abdihi ma ha duk wannan da gani sai kai in kana tsoron Allah za ka yi wannan hali mm. sai ta so mawaci malam matan yanzu wallahi ko da wani wani ne mai sharri yadda dara irin wannan mana sai a saki jiki baki daya kawai a yi larura ta samu eh, akwai larura shi kenan kawai me malaika jibril ya ce قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا الله أكبر malaika jibril alaihi salam a wannan yanayi tana firgice sai ya kwantar mata da hankali inna ma kawai ayi ba kowa ba ni kawai inna ma ana rasulu rabbi aini manzon mahalicci Allah ne turo ni gari kuma alkhairi nake tafi da shi ba sharri na zo ne li ahaba laki gulaman zakiya dan na ne miki kyautar da tsarkake li yahaba laki na shi gamsuwa da wannan riwaya li yahaba na la gaji sai ko baka Allah subhanahu wataala bukin nan wanda ya turo ni na zo ne da umarninsa, dan shi ya baki ɗa na gari ɗa mai tsarki ki taɓa haihuwa ba baki da miji amma ubangijin ki ya hukunta cewa zaki ciki kuma ki haifi da annabin Allah to me tace qalat قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أق بغيا قالت ستتي أنا يكون لي غلام تيا يا ذي كفتي أجري ولم يمسسني بشر كما باب نمجل يتبشى مالا ita ba ta taba aure ba kuma ba ta taba iskanci abin da yake hankalinta shine ana samun ɗa kawai ta hanyar aure ko ta hanyar shida to duk cikin wayannan baki da babu wanda za ta iya na'am قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قال سي ملائكة يجي قال ربك قال كذلك حكى النبي قال ربك وانجد تنيجي حكى هو علي حي يا جابني da sun jabuni na samar da yaro ba tare da uba ba bane da sun aka النبي da annabi adam ba tare da kishin nabi ko mace ba aka samar da hawa ba tare da ba za a iya samar da namiji daga gare ki ba tare da wani namiji ba huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas kuma muna son mu sanya annabi Isa alaihi salam ya aya abin mamaki ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zanto rahma daga gare mu wa kana amran maqdiya haka kuma sai kasance labarin da aka yanke aka hukunta malam ana wannan maganar kawai malaika jibril alaihi salam sai hura iska a cikin hannun rigarta iskar sai ta tafi sir har zuwa cikin mahaifarta sai ta zauna a gurin shi ne annabi Isa alaihi kuma iskan nan ba wai nashi bane a'a ruhi ne wanda Allah ya halitta Allah ya halitta malaika Jibril ya tuho da wannan ruhin shine ya hura a cikin hannun rigarta shi ke sai sai take shi yasa so da yawa cikin ayoyin alkur'ani sai ka ji annabi isa alaihi salatu ruhin Allah sai ka ji kaliman Allah ne wa kalimatuhu Alkaha ila maryama wa ruhun minhu kalimarsa ce shi Allah subhanahu wata'ala wanda ya sanya a cikin mahaifar Maryam wata kalima ce kun fayakun إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كسنك فيه كسنك كما نم باب تبقى ورورة باب كلمة ودي سيتمك تروجي ne ko kalima wanne ne a ciki duka ne ruhin shi da kalima ruhin shi aka fara hurawa kamar da aka ce wa ruhun min kuma ruhi ne daga gare shi shi aka fara hurawa da aka hura to ruhi zai zama annabi isa ne ruhin na Allah ya ce kun annabi isa fakana annabi isa an gane ko hmm. ruhin ne Allah ya ce ya kasance annabi isa sai kasance annabi isa babu tunka da walwala kuma a nan waɗanda ba musulmi ba su kan yi intihazin fursa su ce ai annabi insa yana da wani unsur na allantaka tunda shi ruhin Allah ne mu fa a gurin wa ruhun minhu aka ce ba wa ruhun lahi ba an gane wa ruhun min ai wa ruhun khalaqahu Allah ta'ala min khalqan wa laysa ba'dan min Allah su sai su ce abin da yasa suke cewa annabi isa Allah ne saboda saboda ruhin Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan wa kana amran maqdiya an hukunta kai ciki to yanzu ta shiga damuwa ita ba ta taba sanin wani namiji ba ba ta taba aure ba kuma yanzu a ci tana da ciki dan mutanen gari abin da suka sani Maryam al tana nan ɗakin ibada masallaci tana bauta yanzu wata rana kawai ta fito da ciki a ce abin da ta shiga yi nan to Allah subhanahu wataala ya ce fa hamalatu fa hamalatu jabadat bihi makanan qatiya kuma ciki ya wata yawancin malaman tafsiri sun ce cikin ba wai mu'jiza ba ne daga hurawa kawai sai ya zama mani sai ya zama saukan nama sai ya zama gudan jini sai aka samu kashi ba haka ba ta zauna wata tara yadda ake haifar kowa shi sa annabi sa alaihi salam ya zauna a cikin mahaifarta wata tara ya daga cikin abin da muke yawa nasara inzaji da su kunci annabi isa allah Allah ne zai zauna a cikin mace wata tara eh a cikin mace wata tara sannan kuma haihuwarsa haihuwarsa a kai Allah ne za a haifa kuma ta inda kowane ɗaya ke biyowa ya fito waje ta nan gudun annabi isa ya fito Allah ne yake fitowa ta wurin inna lillahi wato mana addinin nasara mana addini ne likitacce su kansu wani lokaci suna mamaki to yanzu shike da an haifi Allah astaghfirullah eh an haifi annabi isa kuma Allah wai kafin a haife shi wanda Allah ne ya halice mahaifiyar eh ina Allah ba shi halici komai a duniya ba to uwar da ta haife shi din kafin a haife Allah ba Allah a duniya har aka aka zuwa lokacin da aka haife Annabi Isa sannan kafin Annabi Isa an yi Annabi Adama an yi Annabi Nuhu Annabi Shu'aibu Annabi Musa ga su dan Annabi Lutu Ishaqa Yaqubu Yusuf duka an yi su da yawa wai wane da Allah su lokacin da suka yi rayuwa ba a haifi Allahnsu ba sai da suka jude ba kiɗa sai aka haifi Allahnsu. ɗan kana neman addinin da ya rikice ba ba su ma sai inda suka fuskanta ba mana shi ne christianity Allah ya tsamo su Allah ya nuna musu gaskiya ta yi ciki wata tara lokacin haihuwa ya zo ta so mana kuda fa hamalatu فانتبذت به مكانا قصريا ستا بتاشي بتكين ستا جيوني قولي ميسا تتألا كقولي ميسا دون هاي ورسا نعم فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Allah ce fa a ja'a hal mahab kun ji larabci ko fa ja'a a ja'a ja'a ja'a ba shine ya zo ba a ja'a kuma kun irin wannan kana karanta wannan ayar kullum amma baka tabbata tsaya kai tunanin me ake nufi da wannan mun san ja a yazu. to a ja a kuma fa ya tilasta shi wannan hamzar hamzatul ta'diya ce fa ajaa hal makhab sai na kuda ta tilasta mata sai ta zo gurin kututtulan tafi ila jad'in nakhla saboda inda take zaune din babu wani abin da za ta jinkina naƙuda ba karamin abu ba naƙuda ba karamin abu ba mu ba za mu gane ba da muna masa amma wallahi mata da suke sun sun ya abu yake ina jito ne lokaci wata za ta haihu sai wata baiwar Allah kamar kamar miji bai ɗauki abin komai ba yadda yake magana wata baiwar Allah ba ma musulma ba ce take cewa kai ko mazan na ina ma Allah zai sa ku haihu biyu ku sanya abu yake ko biyu kawai Allah ya ba ku ku haifa to Allah ya raba mu da haihuwa dan mace da za ta haihu dan karfi yadda za ta turo ɗan tana neman abin rikewa tana neman inda za ta jingina kuma shi yasa za ka ga su mata ɗin za su zo su kewaye ta masu tukare ta tana masu rike ta ta baya haka da ake abin da ƴar Allah yake fa ajaha hal makhatu ila jid'in nahla sai na kuda ta tilasta masa zuwa wajen kututturar da biyu haba da ta zo ta jingina haka nan ne sai lamarin kanta ya buga mata baki daya ta tausaya wa kanta fara sai ta ce ya laita ne ta qabla hada ina ma na mutu kafin wannan lokaci ga zafin nakuda ba ta saba ba ga tunanin yanzu wannan ɗa idan ta haife shi ta yi yaya da shi ta shiga ibada ta fito da ɗa me za ta cewa jama'a ya laita ne mintu qabla hadha wa kuntu nasiyan manshiya ina ma na kasance wani abin wulakancin da aka manta da shi na'am فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا tana wannan maganar kawai sai ta haihu karkacin kuma ɗan ya fito ita ma ba da kanta ba ta san ma ɗan ya fito ba saboda yadda Allah ya sauka ka haihuwa fanada min fanada ha min tahtiha sai aka kira ta sai ya kira ta daga karkashin ta to wani ne ya kira ta a akwai malaman tafsir da suka ce malaika jibril ne ya kira ta akwai qira'a ha man tahtaha wanda yake karkashin ta wanda aka haifa yanzu nan indirect shi yake kiranta ya ba ba hakuri ki kwantar da hankali fanada haman tahtaha Allah ta tahzani karki bakin ciki ba damuwa ba damuwa ba ba ba kada ala rabbuka tahtaki sariya akwai marmarin da mahalicci mahalicci ya sanya karkashin ki akwai karamin ruwa da ya kumbugo karkashin da zuke leka ki gina za ki ga wannan ruwa sai ta leka sai ga ruwa sai yaro ya ciki sha ah. sai ta furta ruwa wa huzzi ilayki wa huzzi ilayki bi dhil'in naqlati tasaqqa alayki ruqadan janiya wa huzzi ilayki sannan ga wannan dabi'a ki girgiza wannan dabino zuwa gari wa huzzi ilayki bi jab'in nakhla tusaqab tasaqab tasaqab alayki rutban janiya duka riwayoyi ne akwai dabinai ƴaƴan dabinai rudabi nunannu za su zubo miki sama daga sama yanzu nan ma ki ci ta sha ruwa ta ci abinci ta samu kwarin jiki ta ƙara samun farin ciki haka anan rufa ba aka ci a nan da yawa daga cikin malamai suka ce duk mace mai naƙuda malam idan akwai dabino wanda yake rudabi mun san rudabi ko ba irin namu masu tauri kaman kara godan ba ba irin Allah fa ba irin namun nan ba rudabi malam kana sa a baki da kashi yake dabbewa ya tafi ma baka sani sai ka je haramin Madina ana fitowa da su daga fridge da sanyi sanyin su kana sa a baki malam sai ka ga ya tafi shine rufa zaƙin bala'i ya ci to wannan shine rufan malamai suka ce duk mace mai naƙudan ciki mana ba ta rufe za ta samu sauƙin haihuwa kuma zai ƙara mata ƙwarin jiki ya ƙara mata ƙwarin wato ainihin mahaifa to dan annabi ya sa alaihi salatu yana jinjiri ya fara taimaka mata ya taimaka mata ta sha ruwa ya taimaka mata ta ci abinci duk wannan abincin da abin shan kuma daga Allah Allah ne ya sauƙaƙa mata sai aka ce mai fakuli fakuli wa shrabi wa qalli aina فإما manyan من a أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله كيف كلي واشربي تتشع وقر عينك فلنتك فإما ترين من البشر أحدا إذن يودن أيودن ذاك جواني مجد كمتع من الدنيا ذي زوية جوانا الأحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما ce da wannan mutumin ni fa yau na yi bakan cewa Allah da yawan rahama ba dan ba yau mai saboda ka ni yau ba na magana an gane ko duk wannan Allah na shirya maka dabara da yadda za ka wanke kanta ba ta yi magana ba jinjiri ya yi magana ai a san cewa wannan lamarin daga Allah ne ko duk Allah ne ya shirya mata dan ta fita daga wannan fargaba na cewar mazinaciya ce na'am فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا dan maganar nan da muke har yanzu tana masallaci ma ta wanke yaron ta lullube shi ta kawo shi ga mutanen ta ba a tabbihe kauma haka tana rike da shi suna ganin sa sai suka ce ya maryamu ya ce maryamu laqad jinti shay'an fariya kin zo da babban abu ba mu taba ganin irin wannan ba ki shiga ibada ki fito da da a ba mu taba ganin irin wannan ba na'am Haruna ma kana ما imra'a أبوك wa ma kana كانت أمك ya يا haruna ya يا yar uwar haruna ba annabi Haruna ba. mai wannan tafsirin shekaru biyu da suka wuce mai wannan bayani ba annabi haruna ba ya ukta haruna ya ke yar uwar haruna ma kana abuki imra'a sauki ba mu taba sanin mahaifinki da halin banza ba wa ma kana ummuki baghiya mahaifiyarki bata kasance mazinaciya ba ta ina kika haihu to sai ta yi mai fa'asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا da ma ta ba karce ba magana ko ba asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa ga wannan yaro ma'ana ba ne za ku yawa magana ba ku yawa wannan yaro magana ba a asharat ilayhi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahd sabiya me kike nufi ne ya za mu yi magana da jinjiri a lalle cikin bargo me za ya za mu yi magana da shi sai aka ce mai Ƙola inni abubuwa a shaliyar kira ba wa da alali da biya. Ƙola inni abubuwa a yi jinjiri ya soma magana. Mana ko biyu biyu a duniya ya Inni abubuwa inni bawan Allah ne. Mana ka samu jinjiri yanzu a jikin da haifar maka jinjiri ya ce maka inni abubuwa za ka sa a gurin ai na tabbata hatta hatta daktoci likitoci da masu kulawa da dan wallahi ba wanda zai saura annabi isa sai ya buɗe bakin na magana inna abdullahi lalle ni bawan Allah ne a taniyar kitaba ya bani littafi waja'alani nabiyya kuma sanya ni annaban Allah وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا kaga anan malamai suna cewa wannan raddi ne mai karfi ga nasara da suke cewa shi Allah ne ko shi dan Allah ne ko shi salisu salatu da kan shi yake ni bawon Allah ne waj'alani mubarakan Allah ya sanya ni mai yawan albarka aida makunta a duk inda nake wa awsani bis salati was zakati Allah ya mun wasiki da sallah da zakka haka annabi zakariya muka ce wa huwa yusalli fil bahraj to ga annabi isa alaihi salatu yace an masa wasiki da sallah duk annaban Allah sun yi sallah sun bayar da zakka ma duk su haya mata tana raye zan ci gaba da sallah ina da zakka to ina ganin mu tsaya anan da bayanin annabi isa alaihi salatu Aga ita uwar maryam abar mamaki ce hmm. shi kanshi dan da aka haifa abin mamaki ne shi yasa cikin wannan ayar Allah madaukin sarki ya kalmasa ayar take cewa waja'alnaha wa ayatan lil sai muka sanya ta da ita da danta ayoyi ne ga mutanen duniya baki daya ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sabu dace nan zamu dasa aya wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله